Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a normal da alot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hansan. bayan labaran duniya kamar yadda na faɗa muku a shirin shirinmu na safe za ku ji tattaunawar da muka yi da wasu daga cikin abokan aikinmu waɗanda suka ga ƙaddamar da shugaban amurka ba ɗaya ba ba biyu ba haka kuma za mu kawo muku ba za mu samu daman kawo muku shirin kallabi ba amma za mu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun nan amurka sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jawab barka da wani lokaci Ƙungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da ke da ƙasashe goma sha biyar a cikinta ta yanka tsohon shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jami wa'adi ne miƙa ragaman mulki kuma yarda ya bar ƙasar nan da zuwa karfe goma sha biyun ranar yau Juma'a. Idan ba haka ba kuwa za su fara amfani da ƙarfin soja su tumbuke shi. shugaban kungiyar ta ecowas marcel allen de souza wanda ya bada wannan sanarwar ya kara da cewa idan har aka kai tsakar ranar yau bai amince zai bar gambia ba to lallai za mu amfani da karfin soja domin maganin shi de souza ya ce za a yi amfani da sojoji dubu bakwai na senegal da wasu kasashe hudu da suka riga suka tsallaka suka shiga gambia da safe yau juma'a ne dai za a yi zaman karshe na neman warware wannan matsalar da wato a can birnin na banjul a karkashin jagorancin shugaban alfa konda na kasar gini tuni dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba da sanarwar cewa su yanzu adama baro ne kawai suka sani a matsayin shugaban ƙasar ta gambia sa'o'i kaɗan kafin a rantsar da sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi wa amurkawa alkawarin cewa zai aiki tukuru wajen haɗe kawunansu da kuma tabbatar da tabbatar musu da cewa amurka ta ƙara kima a idon dukkan amurkawa baki ɗayan su da yake jawabi a wajen wata holewar kaɗe-kaɗe da wake-wake jajibirin rantsar da shi da aka shirya jiya alhamis da marace a gaban hubbarin tunawa da tsohon shugaban amurka lincoln da ke nan washington trump ya ce shi ya tabbata yau juma'a ranar rantsar da shi rana ce mai haske wacce kuma duk inda duk irin duniya baki ɗaya zai koma kan amurka sabon sakataren watsa labarai na fadar white house na shugaban amurka sean spicer ya ce har yanzu donald trump na ci gaba da yin canje-canje ga jawabin da zai yi a wajen bikin daukar rantsuwar da shi misalin karfe goma sha biyun ranar yau juma'a akan matakalan majalisar dokoki haka kuma spicer ya ce ana kammala rantsar da shi trump zai so rattaba hannu akan dokokin da za su canza abubuwa da yawa da yake son canjawa a amurka a ciki ko har da abubuwa dama da shugaba mai barin gado barack obama ya aiwatar a lokacin mulkin nasa to kuna jin labaran nan daga Washington a sashen Hausa da Bula Amurka. Saboda masifar farin da ya sake aukawa ita kasar a karo na biyu gwamnatin kasar somaliya ta fito fili tana roƙon kasashen duniya su taimaka mata da agajin da za ta yi amfani da shi wajen tallafa al'ummata kada yawa ta kashe su kuma su da yawa din a lokacin da yake gana da manema labarai ta da yan kwamitin yaki da fari da ya kafa shugaban somaliya din hassan sheikh mahmud ya ce miliyon mutanen ƙasar nashi suna fuskantar mutuwa daga yunwa idan ba duniya ta tashi ta hanzar ta kawo musu ɗauki ba shugaban ya ce yanzu haka yunwa ta riga ta kashe ɗimbin mutane masu yawa da rauni wato da ke da rauni kamar mata da ƙananan yara kuma su ma masu ɗan ƙarfin yanzu sun fara kasawa ta ranar talata da ta wuce ne dai jami'in cibiyar samar da agaji na majalisar ɗinki duniya ya faɗi cewa mutanen somaliya kamar miliyan biyar ko kuma ka ce rabin ɗaukacin dukkan mutanen ƙasar baki ɗayansu suna fama da karancin abinci saboda fari a sanadin rashin samun ruwan sama ga kuma rashin zaman lafiya da ake fama da shi a sanadin yakin da har yanzu ake gozawa tsakanin sojan gwamnati da mayakan al shi kuma babban daraktan ma'aikatar harkokin cikin gida na ita kasar yaya ali ibrahim cewa yake yanzu haka akwai mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai wanda ke gab da mutuwa saboda rashin cimaka shugaban ƙasar iran ya ba da umarnin a gudanar da gagarumin bincike kan abin da ya janyo rugujewar wani makeken gini mai soraye da yawa da ke birnin tehran wanda kuma ya fada kan ma'aikatar kashe gobara da yawa waɗanda yanzu ake jin tsoron kila duk sun mutu kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran na meha ya ce umarnin da shugaba hassan rouhani ya baiwa ministan sana cikin gida ya hada da cewa a hanzar ta gano sanadin lamarin da masu hannu a cikinsa a ba da kulawar gaggawa ga waɗanda suka jikkata kuma a biya diya ga waɗanda abin ya janyo hasara da misalin karfe 8 na safe agogon iran ne gobara tashi a wannan gini mai suna plasco wanda ke da suraye goma sha bakwai wanda kuma tun shekarar 1961 aka gina shi rahotanni sun ce cikin ɗan lokaci kankane wutar ta bazu zuwa ko ina cikin gidan wanda ya hada da masakun tufa da dama sa'o'i uku bayan tashin wutan ne gidan ya rushe yayin da ɗimbin ma'aikatan kashe gobara ke cikin tare da ɗimbin 'yan kasuwa da suke suka rugo domin cetar hajansu. to bari mu karkare a koriya ta arewa inda wasu jami'an gwamnatin amurka da ba ce ga sunansa ba suka ce koriya ta arewa din tana shirin ta bambado wasu giggan rokoki da ke dauke da makamai masu linzami kuwa a daidai lokacin da a nan amurka ake shirin rantsar da sabon shugaba donald trump a matsayin jagoran kasar tun shekaran jiya laraba dai wasu kafofin watsa labaran ita makwabciyar koriya ta arewa din wato koriya ta kudu suka ba da rahoton cewa an ga wasu abubuwa masu kama da rokokin icbm ana kan hanyar kai su wani wuri su ma jami'an na amurka da suka ce ba sa son faɗi suna nasu sun ce amurka da irin ta mata ga ana wata hidima a wani wuri inda kamar an girke rokoki har guda biyu wanda akwai alamar cewa kamar za a harba su ne sai da shi rokan icbm din an ce yana da waya sun an harba shi idan ba an riga an harba shi din ba har yanzu dai ba tabbas na lokacin da koriya ta arewa za ta ci wannan makaman nata labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. To madalla kamar yadda muka ce a cikin shirinmu na safe daga cikinmu ma'aikata akwai waɗanda so ga ƙaddamar da shugaban Amurka ba ɗaya ba biyu ba musamman akan da yake ofishinmu da ke yana makwabtaka ne da inda ake gudanar da wannan bikin. Akan wannan na tattauna da Aliyu Mustapha Sokoto da kuma Salu Garba akan wannan bikin ƙaddamarwa inda na tambaya Aliyu ya muna shimfiɗa da abin da ya ga ya bambanta wannan da sauran waɗanda ya gani baya. idan dai masu aure na biye da mu a cikin mu na safe na yi muku alkawarin cewa za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da wasu daga cikin abokan aikin mu waɗanda suka ga canji gwamnati ba ɗaya ba ba biyu ba kuma na samu zarafin zantawa da aliyu mustapha sakwato sai kuma salihu garba madalla eh, aliyu mustapha ka kwana biyu nan ka ga canjin gwamnati ba ba ɗaya ba ba biyu ba hmm. yi muna magana game da abin da kaga ya ya bambanta wannan da waɗanda ka gani baya wato maladan ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka bambanta wannan shagali da ake yau na rantsar da donald trump a matsayin shugaban amurka na 45 shine cewa jiya an yi wani taholewa a nan kusa da ofishinmu da yake kasan duk didimar bayan ofishinmu ake ko ba muna makotaka da kuma baka fita ba window kana kana hanji abubuwan da ake wanda ake toyawa daga nan to jiya da aka yi wata didima ah, a bakin hubbard lincoln ta na amurka ta kaɗe-kaɗe da raye-raye donald trump ya fito ya jawabi da inda kasan nan zaka fara sanin bambanci ya ce masu hasashe sun ce yau juma'a za a yi ruwan sama ya ce da a yi ruwan sama da kada a yi ruwan sama duk ɗaya take a wurin shi shi dai ya san yau rana ce mai haske a amurka wato donald trump mutum ne da ko shi bai sa ran zai zama shugaban amurka ba balle sauran duniya saboda haka komai game da sha'anin donald trump abu ne da ya sha bambam ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta shi da sauran mutane shi kasan shi ba ma siyasa ba ɗan kasuwa ne mhm. saboda haka duk tunaninsa da mutanen ma da ya ɗauko ya sa cikin kabinet ko kuma majalisarsa ta ministoci duk 'yan kasuwa ne da sauransu abu na biyu da ya bambanta wannan biki da ake yau ko kuma za a yi yau a amurka shine cewa ana sa ran cewa za a zo a gamin karin batta karfi ne tsakanin mutanen da suke son donald trump da wanda ba sa son donald trump ka san bayan ma an gama nashi ran juma'a din nan gobe akwai dimbin taron mata da za a yi a nan amurka wanda galibin su suka kira wannan taron domin su zo su nuna cewa ba sa kaunar donald trump suna so sanar da shi da kaza da kaza da kaza da kaza kuma duk za a bar su su yi ai dole ne ai magana ma kawai ba za a bar wani shi yasa a ina to shi yasa ake sa ran za a rigima din saboda yancin da mutane suke da shi na kwaya zo ya fita albarkacin to ni hawa yau dai ba zan baka kauce ba Aliyu da yake wannan shine karo na farko da naga wannan hmm. abinda ya ba ni mamaki kuma eh, ya ƙara jan hankali na shine irin matakan tsaron da naga an sa hatta nan gaban ofishin mu inda muke aje mota an hana mu zuwa da mota <laughs> an killace inda muke bi hmm. mu je mu tsaya ko mu shigo ta ofis ka san da ka to eh, ramin jirgin nan kana hmm. iya shiga ofis din mu ta kowane bangare ka gada dama amma abin da ya bani mamaki shine duk an bi an rurrufe ko ina shin wai haka aka saba yi ne haka aka saba yi ko ne amma wannan na bana ya sha bamban saboda abubuwan da aka ga suna faruwa a wasu kasashe kamar abin da ya faru a jamus kwanan baya inda aka ga wani ya dauko mota ya ruga da ita ya ji ya auka cikin kasuwa ta tashi ya tattaka mutane a isra'ila ma an samu wani ya tuko mota ya je auka sojoji kwanan baya ya kashe mutane saboda haka ya zaka da nake maka magana bayan toshe hanyoyi da aka yi an ɗauko hayar tifa-tifa ta motoci aka dankare su da rairayi ko yashi aka ajiye su kan kowace hanya saboda ko ka da ka ko ta mota sai dai ka da wannan tifa kuma ba inda za ta je saboda haka um, wannan matakai na tsaro dole ne akan ɗauke su saboda um, musamman shi donald trump saboda masu son donald trump da gaske suke wanda ba sa son shi da gaske suke aliyu har da gaban ofis ɗinmu nan inda muke ajiye mota nan ai ba ma gaban ofis gobe inda abin ka fito in an jima kaɗan lokacin za a fara rantsar da shi za ka ga kan rufin gidanmu akwai mutane da bindigogi a kan wannan ofishin na voice of america na nan gidan da bindigogi irin eh, masifafin mahaukatan bindigogin nan eh. tun da kasan nace ma ba ga majalisar nan ba tsallaken titi kawai inda mm, za a duke nan za ka yi kawai ka tsallaka ka je majalisar dokoki salu mai ka shi game da wai bari in kara kan eh. abin da ya faɗa abin da jin abin da sa suka dau nan barin matakan tsaron hmm. shi akwai mutane da lallai za su tada hankali akwai wasu kuma ba su kima su kashe shi ba kamar an kama wani a miami hmm. a eh. shekaran jiya hmm. cewa ya yi alwashin wani dan shekaru shekaru hamsin da ɗaya ya yi alwashin shi lallai shi zai kashe trump to akwai irin waɗannan mutane mutane da zaba su damu ba su su tada hayaniya eh. su abin da za su yi kuma ka san ya har zuka hankulan mutane eh. ga batutuwa da yawa ga batun cewa ba san musulmai ga batun ga batun cewa kuma ga ga yan Mexico mm. ga dukansu ga ma bakake ma da bai mai da su da bai dauke su wani abu ba mm. so duk waɗannan sun taru suna iya su kawo masu cikas shi yasa duk aka tsananta matakan tsaro wani abu kafin ma ka yi wannan tambaya eh. wani abu da ya kara bambanta wannan bikin idan ka lura ba a taba samun bikin rantsar da shugaban kasar amurka da 'yan majalisa da yawa suka kauracewa ba irin wannan na donald trump mhm. saboda 'yan majalisu sun fi sittin. na majalisar dokokin tarayya suka ce su ba za a je ba don ba su yarda shi halattaccen shugaba ba ne ba su yarda da shi mutumin kirki ba ne ba sa son maganganunsa ba sa son aƙidarsa da sauransu. salu kamar kake ce mini a ah, rantsar da obama lokacin kana california ka yi cewa miliyoyin mutane ne suka halarci eh, bikin rantsar da shi me sashen ka a wannan ganin irin abubuwan da ke biye da wannan zaɓen shugaban na eh, yanzu to tun da hasashen cewa mutane fiye da miliyan ɗaya za su zo a wannan amma ni ban yadda ba mm. ban tsammanin za a samu mutane aka san don Trump akwai fanka ma akwai son eh, bigewa ban tsammanin za a samu mutane miliyan ɗaya ba ni na ga wanda aka yi na barako ba mu eh. ni aka yi shi eh. nan yanzu hasashen da yan sanda ka san yan sanda suka yi lissafi kafin ma a yi taro saboda suna da hanyar amfani da taswira da kuma tauraron dan adam hmm. na da suke amfani da shi na lissafa sukan dubi fili su ce filin yana ɗaukar mutane kaza yanzu tunanin da suke shine kan mutum dubu ɗari takwas za su zo su halarci wannan ni a nawa tunani ina ji zai fi haka saboda kamar da na ce masu da donald trump da wanda ba su da shi suna da kuma kowa kowa ba kin rai ba yanzu haka a jami'ar maryland akwai irin bus bus ɗinnan eh, irin manyan motocin safa safa ɗinnan wajen guda hamsin ko sittin da suka fito daga wani gari ba abin da suka ɗebo sai mata da ba sa son Donald Trump. To amma Aliyu du'a ina za a yi waɗannan abubuwan ganin irin irin wuraren yadda aka killace ah, wurare. Ai ba gane ba. Aka dadda tsauran inda motoci za su bi. Ai ai ai yadda aka sarrafa wannan wuri din kaga ga wanda bai sani da Washington take ba kuma inda mm. ake bikin nan. Gabas da mu majalisar dokoki take. Baya da mu wannan hasumiyar ta National Monument take. Can tsallake akwai shi Lincoln Memorial. Mhm. to wannan filin kasan wannan filin da kake gani na Martin Luther King yayi wannan jawabin nashi na shekarar 1963 na I have a dream speech hmm. inda Donald Trump ya ya tsaya jiya da shi da matarsa da 'ya'yansa aka ɗauki hoto a nan suke to tun daga can har abin da ya kawo nan eh, kaga ya tsawon wajen mil eh, ɗaya da rabi ah, to daga can har nan to sannan nan kwanonin duk titina suna nan mm, cikin suke da mutane ka san yanzu saboda babu wurin ma hotel ka san mutane gidajen su suke bada haya daki daki daki kuma da tsada <laughs> kada <laughs> kada daki da baka amfani da shi wurin saukan baki babu yadda mutane za su tuwo zuwa yanzu kana da dakuna a gidanka baka komi da su komi munin su za ka anshi makudan kuɗi daga mutanen da suke neman masauki to da yawa cikin mota ma suke kwana wani abu da yake daure mini kai ko kuma zai daure mini kai shine a wurin bikin kaddamarwar nan Ah, ga bisa abin da muka karanta shine shugaban kasa mai barin gado da mai shugaban kasa mai jiran gado za a shiga mota ɗaya kamar yadda aka nuna muna barack obama da bush hmm. ya kake ganin wannan eh, lamari za ta kasance ganin abin da ke tsakanin shugaban a to amma abin da nake son ka gane shine hmm. ah, ranar rantsar da shugaban kasar amurka babu wani bambancin a ah, siyasa fa hmm. wannan ana kaude ta gefe daya ne an zama ɗaya domin demokradiyya ta ci gaba kuma burinsu shi ne a haɗa kai in an zo rantsar da shugaban ƙasa to ba batun cewa kai democrat ne kai republican ne domin ku nuna wannan matsayin cewa ɗaya kuke za su shigo mota ɗaya ai eh, salo tun da aka ce hillary clinton ma za ta halarci taron nan yawa to magana ta kare amma ka san ita za ta zo a matsayinta na matar tsohon shugaban amerika ba matsayinta na yar takara ba ba matsayinta na tsohon sanata ba mm-hmm. ba matsayinta na tsohon sakataren harkokin waje ba kuma yadda aka shirya zaman ma ya dibiyar yake tsakanin donald trump inda yake zaune da inda take zaune da ita da direct kai tsaye bayan inda shi donald trump nan saboda tsaye aka kawo hillary aka ajiye ta nan bayan kuma ba wai da haka tsari ne ya tanada a yi to um, saboda haka magana shiga mota din nan mm. kaga pennsylvania avenue tana nan ta eh. ratsa kusa gare mu mm. galibi hanya biyu ce suke zuwa daga white house shi sabon zai je samu tsohon sai a haɗa musu mota guda su shigo ko motocin nan za a jero motoci kamar iri biyar duk kallar su guda fentin su guda shiga su guda dalili saboda matakin tsaro don kaka san wace suke ciki kaka je ka tada musu tsaya mm. wani lokaci sukan tako a ƙasa ma daga white house zuwa nan majalisar dokoki eh, na tuna ita wannan michelle obama shiga su ta farko da eh, eh, obama lokacin da aka rantsar da ta zo ta sa wani irin takalma mai irin tsinin nan da yawa mm. sai karamba nisa sai ta fito mota tana fitowa sai ta danga bangolewa ta danga bangolewa saboda nisan wurin a ƙasa kam a mota ba nisa don tafiya minti sha biyar ce saboda a hankali a hankali ake tafiya so suna tafiya a cikin mota kuma suna iya fitowa su ta taka amma saboda tsoron matakan tsaro wani lokaci an sun suna cikin mota ne. to wani abu kuma ko da ke aliyu ka ɗan taɓo mana shi game da eh, mata za su zo su yi maci gobe su kuma akan menene mata mata suna so su fito ne kasan wato maganganun da donald trump ya shayi um, na farko ya shiga cikin gonar mata batun yancin su haihuwa uh, ya shiga cikin gonar yan luwaɗi da maɗigo ba gonar da donald trump bai shiga ya shiga gonar musulmi ya shiga ta yan mexico ya shiga ta eh, yan jinsin waye waye da baƙaƙen fata so an ce taron mata ne amma maza ma suna nan tafi amma mata ne suka shirya wannan da an ce kamar mata dubu mai tan za su zo amma yanzu daga lissafin da ake yawansu ya ta sama wajen rabin miliyan wanda za su daga kasa america girman ta ya ribanye girman najeriya sau tara saboda haka wasu sun taso ko jiya na ga nuna a talabijin wani iyali da aka ci awa goma sha biyu suka yi daga ko um, oregon ne ko daga ina suka fito a mota da shi da iyalinsa wata ta ce da ita ta zata hillary za ta ci zaɓe saboda haka tun da hillary ta fara takara take cillawa yarta mai shekaru uku ra'ayin cewa za mu je washington bikin naɗa hillary to allah ya ce ba hillary ba ce ta ce to da ta ga haka sai ta juya sai ta shiga cikin mata 'yan tawaye so tana nan dai cikin hayan da za su su za su zo su yi nasu taro ne saboda su ma su bayyana wa suna son su sanar da ka san tsayin mulkin abin da abin da trump yake faɗa ta bakin shi lokacin da yake dan takara daban in ya shiga gurin mulkin daban ne dole canja don ba shi kaɗai ba ne yadda duk kake ji in ka shiga mulkin ka shiga white house akwai mutanen da sun ga donald trump ya yi talatin a wurin yanzu kamar mutumin da da zai faɗi isowar shi mutumin nan tun kennedy shi yake faɗa isowar shugaban ƙasa amma aka ce an canja shi donald trump ya ce bai son shi wani zai kawo to irin wani abubuwa su suke fusata mutane game da donald trump kuma yake sa yana burge wasu yana burge kanshi yana burge wasu saboda yana ɗauka irin wannan matakan so zuwan matan shi ne saboda su yi wannan tawayen ne su zanga-zanga to da ƙarshe me makoman eh, shugaba mai barin gado salu me zaka ce ah, me makoman shi zai koma kaman sauran tsaffin shugaban kasa din da suke da suke kasar na ɗaya ma dai ah, yana da kariya na biyu kuma albashinsa da alawarsa da komi da komi nashi duk sun cika ba abin da ya rasa illa dai kawai ya je ya zauna siyasa ce ba zai yi ba ya zama uba ya kama bakin shi ya shiru dan ba zai shiga yana babatu baki ba in ka duba tsoffin shugaban kasan da suka suka zo gaban shi me suka yi hmm. kowa ya shiru duk da wai ba su yarda da Trump din ba amma sun kama mutunci ina fata shi Obama zai zai haka nan ya kare kai ne ya kama bakinsa ba sai ya shiga yana babatu da bakinsa ba amma akwai abu ɗaya da nake son a lura da shi ministocin nan da mutumin nan ya fitar da su mhm. ba na jin dukansu za su samu shiga me yasa dukansu ba 'yan siyasa ba ne ba ɗan siyasa ko ɗaya cikinsu hada ne ke hali wani ne gwamnati gwamnan carolina ita ce kila ita ce yan siyadan ta yi gwamna amma ka dube su duka duka masu arziki ne masu hannun da shuni ne hmm. wayanda ko da yake sun kware harkokin ana kira majalisar majalisar biloniya da suke don haka zai samu matsala da majalisar dattawa ka bari su koma su je kafin su tabbatar da mutane za ka ja game da magana obama da kake yau magana da obama ai abin sha'awa ka san obama ya je ya samu gidan haya ya shiga yanzu a nan washington gidan haya shugaban kasa eh. eh mana to ya bai da gidan kanshi abin da ke da sha'awa wata ah. unguwa ce da ake cewa kalorama tana ah. nan kusa ga connecticut avenue zai je ya samu gida sun samu gidan da shi da iyalinsa za shiga in ka tattaka gida biyu uku gaba ka san wanda suke cikin shi mm. ivanka yar donald trump yar donald trump ita take ciki ita kuma da nata iyali saboda haka unguwarsa ɗaya da iyalan yaran donald trump a nan har mutane na cewa wannan unguwar ta kalorama yanzu ta zama wata irin unguwa da shiga ta sai ka kwankwasa eh. kofa na ɗaya kenan na biyu um, a ɗaya daga cikin abubuwan da ake tunani a wannan lokaci allah da ikon sai ce bush tsoho da tiji bush hmm. kasan da muke magana da shi da matarsa da suna kwanci asibiti to daman sun ce ba za ka zo ba don su ba sa ra'ayin donald trump hmm. so allah ya ce to bari in kara muku dalilin ma rashin zuwa rashin lafiya so sai suka zama to kuma kasan akwai dan shi bush kuma shi ma hmm, shugaba wanda yana sa ran shi zai zo tun da dan republican ne mm. ah, amma bayan zaton wanda ya takara da shi donald trump da din jeff ah, bana jin jeff zai zo daɗi na da america idan ka yi mulkin ka ka gama za ka shiga kamar iska ya ɗauke ka ya tafi da kai wani wuri ba a ƙara jin ɗuriyar ka in ba da kila ka yi wani ciwo ko ka yi wani abu ya faru mm. amma su yi magana su ɗau matsayi su ce ina son kaza ba na son kaza ina tare da wani bayan tare da wani jami'a ka tana nan kowa san jami'a ka amma ba za ka ƙara jin turai obama ba hmm. ah, abin kuma eh, a ƙarshe lada abin da ke son ci dole wato obama ya burge mutane da yawa ta wuri ɗaya har yi shekarunsa takwas ya fito ba abin a sha da aka ji ya faru da shi irin abin a sha nan da ake ji da za a ce wani abin batanci wani batsa ko ya nemi mata ko ya kaza ko ya kaza har da shi da 'ya'yan shi da matar shi sun gama lafiya da amerika ko kuma ya karɓi kyaututtuka da bai kamata ya karɓa ba to ma da lamun gode malamai kafin mu je ga sharhin jaridun na amurka ga wannan sakon don lalacewa ɗiya mata abin da mun ka kula da shi ɗaya ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace-tallace na wani zai sa ka ɗaki kai min ɗaki shi ɗan na nan don haka ga ina ba iyaye mata shawarar su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da suka wa garka ko a tocin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi don in sun ka lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su. Shugabar makarantar sakandare ta zannin gwandu malama Hauwa Abubakar Akaji. ku saurari nagari na kowa a kowace lahadi cikin shirin hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti 24 ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na yau za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta ce uku daga cikin waɗanda Trump ya ayyana a domin riƙe wasu manya-manyan mukamai a gwamnatinsa na fuskantar matsala dangane da ƙa'idojin aiki yayin da ake zaman tabbatar da su a babbar majalisar dattijai ta Amurka. Scott Pruitt wanda aka ayyana a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar kare muhalli na fuskantar zafafan tambayoyi dangane da alakarsa da manyan kamfanin nukan mai da kuma yadda yake kallon canjin yanayi. sai kuma Tom Prince wanda aka ayyana a matsayin sakataren lafiya da kula da mutane wanda ya bayyana wani salon inshorar lafiya mai sauki fiye da wacce Trump yake son kafawa. Nikki Haley wacce aka ayyana a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan Rasha da kuma irin ƙarfin gwiwar da take da shi a kan NATO. Sai Wilbur Ross wanda aka ayyana a matsayin sakataren harkokin kasuwanci wanda ya ce Amurka ta yi harkar kasuwanci kawai da ƙasashen da ke aiki da doka kaɗai. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Jarida ta buga labari mai taken rabon da duniya ta ɗauki ɗumi irin na wannan lokaci tun shekaru 125 da suka shuɗe. bayanin ya ce duniya ta kwashe karo na uku a jere da ta kai wani mataki na ɗumi ko kuma zafi a shekarar 2016 kuma mutane su suka jawo wannan yanayi cewar tarayyar masu kimiyya a ranar laraba da ta gabata babban masanin kimiyya na nasa bangaren yanayi gavin schmidt ya ce hakika rabon da duniya ta yi zafi kamar irin wanda muka gani a bara ya daɗe tun shekaru 125 da suka wuce an gano haka ne ta hanyar tara bayanai daga jikin tsirrai da kuma tushen kankara da aka bincika ta hanyar tarihin duniya zafin ya taimaka kan mummunan yanayin zafi da aka yi a bangaren asiya da kuma gabas ta tsakiya da kuma gagarin wutar dajin da ta afku a kanada sai kuma mafi kankantar kankarar kogi a bangaren arctic da kuma mummunan wankiyar da ta faru a gabar teku kusa da australia an tabbatar da wannan zafi dai na da alaka da tsawon shekaru da aka kwashe ana kona iskar gas da mai da kuma kwal wanda yake sakin iskar gas mai sinadarin carbon dioxide da kuma methane zuwa sararin samaniya sai kuma malaika jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken damar rufe gidan kasan nan na guantanamo ko kuma gitmo ta kubcewa obama wani alkawari ne a bayyane a farko farkon gwamnatinsa mai taken fatan samun sauyi wato hope and change a turanci A yau Juma'a Mr. Obama zai bar fadar gwamnatin Amurka ta White House amma sauran kiris ya cimma burinsa. Domin kuwa fursunoni 45 ne kacal suka rage daga cikin 242 a yayin da ya shiga ofis dinsa daga ƙololuwar yawan fursunoni 684 daga lokacin yakin Iraki a shekarar 2003 har izuwa yanzu dai gidan yarin na Gitmo a buɗe yake kuma magajinsa ya yi alkawarin makare shi da fursunoni. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. An sa rai yi muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aiko mana ba. Yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. idan yahaya jami tsohon shugaban gambia bai san inda dare mashi ba daga nan zuwa karfe goma sha biyun yau juma'a din nan to za a amfani da karfin soja a yi maganinsa a cewar shugabannin kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta kasashen afirka ta yamma wato ecowas shugaban kungiyar marcel allen de souza ne yake faɗa cewa idan har aka kai tsakar ranar yau yahaya jami bai amince ya bar gambia ba kuma ya hannun ragaban mulki ga shi adama baro da aka zaɓa to za mu yi amfani da karfin soja domin cire shi su zai ce za su yi amfani da sojoji kamar dubu bakwai na senegal da wasu kasashen afirka wanda sun riga sun shiga cikin gambia sauyi kaɗan kafin a rantsar da shi shi kuma sabon shugaban amurka da ke jiran gadon da ya kusa ya haushe wato donald trump yana yi amurka alkawarin cewa zai yi da abin da zai yi aiki tukuru wajen haɗa kawunan su da kuma tabbatar musu da cewa amurka ta ƙara kima a idon duniya da yake jawabi a wajen wata kuliyar kaɗe-kaɗe da wake-wake jajiburin rantsar da shi da aka yi jiya a nan washington trump ya ce shi ya tabbata yau juma'a ranar rantsar da shi rana ce da za ta kasance mai haske kuma inda duk duniya idan ta zai dawo kan ita amurka din to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman aliyu mustapha sokoto da ya yi ta gabatarwa da solomon abu wanda ya bada umarni sai injiniyan jim ni ladan ibrahim ayo ke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya